sai na ce to shikenan zan yi alherin abin da ba ni da shi ita in tana da shi wallahi za ta cire ta bada kuma ko mota muka shiga in tana da ta ko ta san mutu ko wata san mutu ba za ta zan je sai na ga miki inda za ni zan je in zan je in dawo kawai zan je in raba ma matan shahidai da 'ya'yan su kayayyaki kin san sallah ta gaba to a bata man lokaci zaki gaskiya to sauri ki gani mu tafi in tafi kin ga wannan zan kai ma alhaji ah, sadiq shahidi alhaji sadiq zan kai ma matar shi ita wannan kuma malam sheikh malam abubakar zan kai ma matar shi ita ma kin ga wannan dubu arba'in kenan wannan kuma ishirin wannan kuma zan kai ma matar alhaji adamu shi ma sheikh alshahidi alhaji adamu shi ma wannan kin ga ita ma dubu sha biyar wannan leshin kuma zan kai wa mata alhaji ilyasu shahidi alhaji ilyasu shi ta makin ganshi na shi kuma dubu sha biyar wannan zan kai matar shahid alhaji nura dubu arba'in shahid malam kabir zan kai ma matar shi ita ma shi ita kuma dubu arba'in take shahid alhaji muhammad zan kai ma matar shi ita ba da kuma dubu sha biyar kin gama gani ko Amai da a'a ki zauna ki kula man da gida in je in dawo. Musina Karbala ita ce a gyalle su ku kamar sala kun ba da jinin ku duka ba mujadala an zubar shi dan addini ya filifila kun fara taron sake masu gaskiya abinda aka yi musu shurrafa gaba daya kwatankwacinsa an kai yi muku a zariya an kashe ku ga